Yau da 'yan watanni kun fi sa'antar da wani tsarin fasattawar karkarun da ambaliyar ruwa ke iya cimma a gabar kogin isa kamar a nan yame kididgar da bankin duniya da PGRC suka lamunta da ita. A yau ina aka kwana akan wannan batu. wanga proje ya dukusa ne da fasalta karkarun da ambaliyar ruwa za ta iya cimma don haka mun ka samu ka kididdige yanayin a komin sanka. Saga, Budel da Losugungu. Bayanan wannan kididdigar a yanzu haka haraba ministan kai agaji da ɗoki na amfani da su wa'annan bayanan na ba su damar gano karkarun da ambaliyar ruwa za ta iya cimma kuma su san wani irin ɗoki za su kai idan haka ta faru. Bayanan nan kuma duk mai so na iya amfani An yi batun faɗaɗa wannan fasaltawar zuwa su yankunan ƙasar Nijar. Garin Yamai ne ya kasance takin jarabawa ta farko. Kana aka sa yunƙuri da aikin a cikin sauran yankunan ƙasar Agades, Tawa, Doso da Tilberi. Sai dai kashi. har zuwa yanzu muna nan cikin jira amma ba da daɗewa gaba tare da pinut. ganin sakamakon da aka samu sun kusance mu don aiwata fasartawa iri guda a gaya cikin komin in tanda da garin gaya. Miki kawo da baibayi ga faɗaɗa fasattawar a sauran shimfiɗar yankunan ƙasa. Sai fa an fahimci mahimman bayanan da aka tattara da haɗin gwiwar duka masu ruwa ga al'amarin Dan don ba wani amfani na a yi aiki kuma a ƙi amfani da shi ya waje mu hukunta ko kuma abokan hulɗa da harabobi su san da akwai bayanai da za a iya amfani da su an san da kai ɗauki ga batun ambaliyar ruwa a Nijar ɗauki ne da ake bayan ɓanna ta auku ba rigakahi, kullum sai dai akai agaji alhali idan aka yi ban ke ba za a kauce ma ambaliyar ruwa kwatkwata amma za a samu sassaukin tasirin kamar rashin rayuka. To yanzu yaya ake amfani da wannan bayanan. Babu wani tsarin da ke kan zartarwa na rigakafi ambaliyar ruwa ko na damuna ko na malala ba da jimawa ba mun tattauna tare da ministar kai agaji don mu sanar da shi karkarun da ambaliya ke iya cimma annan bayanan ana na ana amfani da su da haka suna iya sani. yawan magidanta yara mata gidaje da inda suke fasali ne mai kumshi da duka halaye na zamantakewa da tattalin arziki suna ba da masanya na karkara da labaru na magidanta da jama'ar a gane na ciwukan matsalar ambaliya de Le problème d'inondation, il faut une prévention.